بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي yawwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da izinin Allah ta'ala a wannan yammaci na litinin biyu ga watan rajab a wannan shekara ta 1431 za mu ɗora inda muka tsaya a karatu wannan littafi umdatul ahkam za mu tashi hadisi na 190 haka yake hadisin na na aisha radiyallahu anha eh na na ka 191 aha masu lamba na ga 201 wancan ya ce da shida an aisha ta radiyallahu anha qalat mana hadithi yana cikin kitabu siyam fi safar ko ko ba sunan باب الصيام في السفر أتشكم مدة الأحكام عن عائشة رضي الله عنها قالت كان كان يكون علي صوم من رمضان فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان حديثي ده كان عائشة الله تعالى قال ما تيرتا تكي كان يكون علي صوم ya kasance yana kasancewa a kaina me a mu azumi ya kasance a kaina wani azumi min ramadan tun azumin watan ramalan fama astatuyu an aqdiya ba na samun iko na dama na lokaci saboda hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zan rama wannan azumin illa fi sha'ban har sai watan sha'ban kun gano nan da kyau ko na na isha radiyallahu anha take cewa bashin azumi ya kasance yana hawa kanta mana tana da rankon azumi takan jinkirta rankon azumin har zuwa watan sha'aban saboda me kamar yadda ta faɗa waɗansu ruwayoyi saboda hidimar take wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan hidimar ba gare ta kaɗai ya tsaya ba galibin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka suka kasance suke yi kamar yadda wani ita hakikin din ihkamul ahkam na ibn da kikil id yake kawo a hashiyarsa ya nakalto ne daga minhaj sharhin muslim na al'imamun nawawi na na sha radiyallahu anha take cewa in kanat ihdana ihdana la tuftiru fi zamanin nabi sallallahu alaihi wasallam take cewa wallahi ɗayan mu ɗayan mu in juwa kenan a ga nuna bai ta kaɗai ba kenan ɗayan mu mu matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance tana shan azumi a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fa ma taqduru ala an taqdiya ba ta samun ikon ta rama wannan azumin ma a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tare da ita ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ba ta so daidai da kiftawa da bismillah a ce ta bata mashi rai ko ya nemi wani abu ya zama na tara da hanzari da za ta iya bayarwa hatta ya ce sha'aban har watan sha'aban ya zo shine ya ci gaba da cewa ma'ana abin take nufi anan anna kullu wahidatin min zawjatin nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle kowace daya daga cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kanat muhayyatan nafsaha li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta kasance wata ta tattalkanta ne ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mutarassidatan listimta'ihi tana shirye da biya mai bukata fi jami'a awqatihi in arada zalik a kowane lokaci in ya bukaci haka wala ta tadri mata yuridu ita kuma bata san yaushe zai nemi hakan ba saboda haka sai ta dakatar ma da yin azumi kun ta wannan dan kada ya nema kuma ya zama na tana azumi walam tasta'zinhu fi sawm bata nemi izinin shi kuma da ta azumi ba makhafata an ya azana jin tsoron kada ya ba da hanzari ya bada izini din wa kada ya kunu lauha haja fiha kuma ya zama yana da wata bukata amma dai sai ce ta azumin tunda ba ana neman izini ba mace bai halatta ta yi azumin nafila ba mijinta ina nasi ta nemi izininsa eh azumin nafila ba bai halatta mace ta yi shi ba mijinta yana nan ba ce sai ta nemi izininsa in ya bata izini sai ta yi an bai bata izini ba to in ta kuskura za ta sha kishi sannan kuma ranar alkiyama ce bayanin ya sata to shine zake cewa jin tsoron kada manzanar sallan ya ba da izini din ba dai ana neman izini ba ya ba da izinin amma dai kuma yana yana da bukatar sai ya bada da izinin saboda haka sai ma ba ma za a nemi izinin ba sai a dakatar da yin azumi fatafutuha alaihi min hadal adab yake cewa haka dai malam imamun nawawi kamar yadda shi wani din ya nakalto daga minhaj sharhin muslim na imamun nawawi din ya nakalto kaga wannan lalle ya nuna mana ladabi da biyayya ga matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kulawa da suke bashi hakan ya kasance har sukan jinkirta azumin ramalana na ramuwa har ya kai watan sha'ban tun da in ya kai watan sha'awan kuma ya zama ya kai magana tikewa ba dama a jinkirta zuwa wani lokaci kun gano wannan da kyau ko eh nan, wannan kenan sannan wani ya nuna mana cewar azumin ramar azumi lokacin shi muwassa ne lokacin yana da yalwa haka ne ko baka bane amma dai a matsayin da wanda ake banka bashin azumi haka sai yi gaggawar rama shi haka ne ko baka bane Nam a daidai nan muke cewa da iyayen mu mata yanzu mata da suke jin mu sai ka ji wata tana da azumin shekara uku shekara hudu ba rama ba yanzu muna cikin watan rajab tsakaninmu da watan ramalani yanzu bai wuce kwana a kai kuma ka zuba da yawa hamsin da wani abu man gane maganar ko saboda haka mutum duk wanda ake bin shi bashin azumi sai ya yi hanzari ya maza irama kada ya kuskure ya bari azumin wata ramalana mai isowa ya same shi da bashin azumi aka abin da ya sa na nasanta mata don wannan sakacin ya fi gare su ne musamman kuma idan aka haɗu da abin nan mai gida wanda yake shi ma mai sakaci shi kenan ya kwanci uwa kwanci kenan shi bai kula da addinin ba ita ma bata kula da addinin ba kun gane maganar ga dole ana buƙatar kulawa sosai da sosai su ma mazan su tsaya tsayin daka su ga matayensu sun yi ƙoƙarin biyan ba su sukan azumi da yake a kansu Allah ta'ala ya mana gamtakatar sai hadisin gaba ko? na jinkirta azumi ko kuma eh ai mun ba da amsa shi ko mun bayar ba maka ce yauwa maka ce lokacin yana da yalwa ga ga nuna cewar ba khususiyya ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokaci mai yalwa lokacin ramuwar azumi amma dai ba san gawa fari ba ka tafi gaban mutane da bashin azumi kaga alamin da ke kokari ga ka biya idan ka biya to za ka zama wanda yake ba za ka amsa dogayen tambayoyi ba kun gane maganar idan ka biya ba za ka amsa dogayen tambayoyi ba waɗanda tambayoyi ana bin ka watan ramadana bashin azumin ramadana kashi azumi uku ko hudu kuma ga situ shawwal sai ga ana tambaya wanne za a fara eh kaga yanzu idan ka biya azumin watan ramadan ɗinka ka biyo da siti shawwal a wata tambaya da za ka yi eh ba za ka yi tambaya ba to amma me nassin me hadisin ya ce siti shawwal kun yi shuru man sama ramadana imanan wa ihtisaban ثم أتبعه ستة min shawwal ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi aw kama qala wanda ya azumta wata ramalana dan neman lada ima yana da imani yana neman lada ba wai yana yin azumi a matsayin shi na azumi ba kawai shi tilas ce ma ta sa shi shi inda da zai ma da ba zai yi ba kun gane maganar ko wanda ya don neman lada sannan ya biyo shi da azumin shi daga watan shawwal eh kun gane magana to yanzu idan kai azumci 20 da 20 daidai ko 23 ko 25 ka azumci wata ramadana eh ka azumci wani bangare na wata ramadana da ka abin da ya fi garau shine ka fara gabatar da ramadana a kan azumin nafila kun fahimci wannan da ke ko wannan shine abin da ya zafi zama garau dalilai kamar haka dalili na farko wani hadisin da muka karanta wanda ya azumci ramadana sannan wannan nafilar da kake kokari ba za ta samu gindin zama sosai ba sai an cika wata ramadana ka ko kai yanzu 26 kai ko 27 ko 25 ko 15 eh ɗaya kenan na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Hurairah hadisul Qudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ko ba ka yake ba wala ya zalu abdi ya taƙarrabu ilayya abin nan ba kafin wannan kafin wannan gabar wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi bawa na bai taba neman kusanci zuwa gare ni ba da wani abu wanda yake shi na fi so kamar abin da na wajabta mishi eh duk wani kusanci da za ka ga Allah ta'ala duk wani abu da za mai falala bai ke farilla ba mafi wannan da kyau to kun ga har ka falala mutum dole dinga sa ta a ma'auni na sikeli ai yana da falala kaza yana sai mutum ya tafi falala ya bar wajibi kun fahimci wannan wanda yake da falalar za a toshe wajibi ita falala ba ta ita nafila ko sunna ba ta tsayawa matsayin wajibi sai ka ga malam mutum ya zo bai yi sai shawal ba ya zo yana tambaya har ka je yana tambaya malam wani ake mashi bashin azumi zai yi azumin ashura ko azumin ranar arfa ranar arfa ranar goma ga watan ranar tara ga watan zulhijja a ranar watan shawwal yana da kwana nawa kana yana kai kuma yana da kwana saba'in rana kwana yana da tun da shawwal sittin abin nan talatin zulkada talatin nauke nan sittin ga a tara dai tara sittin da tara sai dai ka ɗauke watan shawwal ba a azumi a ranar sallah eh ba a azumi ranar sallah kaga yanzu maimakon saba'in da tara ya dawo saba'in da nauke nan a maimakon sittin da tara ya dawo sittin da takwas ka kaddara duka biyun ma sun yi nusan sun yi ashirin da tara tara yanzu ya dawo sittin da shida wadda a kwana sittin da shida bai iya rama azumin da ke kan shi ba yanzu ya zo yana tambayar hukunci wanda ake ban shi bashi azumi zai yi azumin ranar arfa saboda ya ji falalar azumin ranar arfa na mummuni in ya ji falala lalle yana da kokarin ya ga ya ɗabbaka kun gane maganar to amma da falalar azumin ranar arfa da falalar azumin ramadanu ne fi eh azumin ramadan wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alai duk wani abu da kake so ka nemi kusanci da shi a wurin Allah ta'ala to bai kai girman abin da Allah ya wajauta maka ba ɗauki wannan ka'idar duk wani abu da zaka inda kana neman kusanci ne ga Allah ta'ala to bai kai matsayin abin da Allah ta'ala ya wajabta maka ba kana ganin fa Umar dan Khattab yake cewa da iqiyamul layli ya rasa sallah asubahi ware yi bacci ya samu sallah asubahi eh kanu qalilan min al-layli ma una. a to ai kaga waɗannan su suna samun sallah asubahi ya zama na kara ya dare gaba daya kana qiyamul layli to amma baka samu sallah asubahi kana tayi daga bacci karfe 9 tayi e ko bai tonan da kyau ko kai ma ka san da kai don ishari baccinsa ya zo ya samu raka'atai alfajiri ya samu cikakken sallah tare da liman kai ma ka san ba maza a hada ba e to amma abin da muke hange shine kullum falala janibin falalan nan kawai zallan shi ake hange sai mutum yake daukan farilla ba ta da falala ita wannan dole ce mun fahimci wannan to dole kaga yana da kyau mu wanke kwakwalenmu magano yana daga cikin falala ta farilla ita ce abu na farko mataki na farko da mutum zai nemi kusanci da ita ga wurin Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ina jin wannan zai zama amsa akan duk tambayoyin da ake yi mai hukuncin mutum wanda ake bin shi bashin azumi wai hafa ka ji fa har ashura su'a da ashura wajen kwana nawa kenan eh wajen kwana ɗari kenan tunda shawwal zulƙada zulhijja an samu watanni nawa uku sannan maharram abin nan tasuwa ba shine tara ba kaga yanzu an samu wata uku da kwana tara sai ka cire ɗaya ga watan shawwal ba azumi a ciki sai ka cire goma ga watan zulhijja da sha ɗaya da sha biyu duk ba azumi a cikinsu su ne ayyamu tashrik ko da sha uku ko da maganganu dai akan waɗannan da ayyamu tashrik ɗin goma ga wata sha ɗaya ga wata sha biyu ga wata duk ba azumi a cikinsu ko mutum ya yi azumi ba sunan shi azumi ba kun gano wannan in ka cire wancan shawwal nawa kenan to amma sai ga a waɗannan kwanakin mutum bai rama azumin watan ramadan ba wai ya zo yana tambaye ka malamai hukuncin mutumin da ana ban shi azumin watan ramadana zai yi tasowa da ashura saboda ya ji falalar tasuwa da ashura ya manta falalar tasuwa da ashura ba ta kai falalar wancan ramadanin da ake bin shi ba kun gano wannan da ke ko sannan kuma kada ka manta zama babba a cikin waliyan Allah ba sai an nada kafa eh in kana so ka zama waliyan Allah ba sai ka nada kafa saboda ka tunda yanzu ana binka azumi ka kaddara nawa ake binka azumi ana binka azumi 20 na watan ramadana me laifi don kayo ashirin kuma ka biyo da siti shawwal nawa kenan ashirin da shida har yanzu shawal nan akwai me akwai rara ko babu rara kwanaki yanzu waliyin Allah kake so ka zama fa yanzu kawai tambayar ka ita ce mutuminta matar da ta sha azumin wata ramadana gaba daya ko saboda haihuwa ko saboda wani abu eh kuma ci wannan da kyau ko to yanzu ta fara samun sauki sosai da sosai a watan shawwal za ta iya za ta iya ramawa ko kuwa kun bai ci maganar wanne za ta fara tun da shawwal din ita gaba ɗaya ta shanye A ramadan din duka ta shanye shi to yanzu wanne za ta fara kai ma kasan za ka iya ce da ita za ta fara shawwal saboda me saboda shi mu'akkati ne lokacin din muhaddadi ne kun ci wannan da kyau ko don yanzu babu wani rintsi da za a iya a abin wanda ke sai ta biyo ramadan din amma malam mutum wai azumi ɗaya azumi biyu azumi uku wai ka je yana fatawar wanne zai fara yi ana bin shi azumi goma wai wanne zai fara yi zai fara ramadan ne ko zai fara sai shawwal ko zai fara وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه من مات hadisi daga na Aisha kenan Allah ta'ala ya daidaita qal dake cewa manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce man mata duk wanda ya rasu domin man a shartiyya ce ko man duk wanda ya rasu ko masuliya ce wa alaihi siyamun akwai bashin azumi a kan shi sama an waliyu waliyansa su za su mishi wa rajahu abu daud abu daud suleiman bin ash'as as-sajistani ya fitar da wannan hadisi ne cikin sunan abi daud wa qal ya ci gaba da cewa a ruwayarsa yake cewa abin nan imam abu daud yake cewa hadha fi wannan maganar ta duk wanda ya mutu ana bin shi bashin azumi magana ce fa fi akan alwashi akan bakanci duk mutumin da ya mutu ana bin shi bashin azumi na alwashi yayi alwashin in dai ya kammala hadda alkur'ani mai girma zai wa Allah azumin kwana goma kuma Allah ta'ala ya taimake shi ya kammala hadda alkur'ani kaga yanzu azumin kwana goma ya hau kan shi kafin ya fara kuma sai ya rasu eh ko wannan jarabawa da zai rubuta kwanan nan ko za su rubuta jarabawa ko za su shiga course ko za a yi musu interview ko ma dai menene ko sai tana da juna biyu ko wannan aure da ya taso a gaba an taso ya ce ya Allah inda auren na idi zai mai azumi ana yin auren kuma kafin ya samu lokacin azumi sai ya rasu kaga duk wannan azumi ne na alwashi kun gano wannan wannan za a yi mishi azumi wa huwa qawlu ahmad bin hanbal wannan kuma ita ce magana ta imam ahmad bin hanbal ma'ana dai yanzu abin nan imam bin hanbal da abu daud sun yi taksisin wancan azumi ga wani azumi azumin annazar ba kowane azumi ba amma gogon na kuma ibin da kekil id na farko da ya ce wannan hadisin baya cikin wanda bukhari da musulun suka rubuto shi duka na biyu kuma ba yana nuna cewar wai tunda suyamun aka ce ya shafi kowanne azumi na alwashi da wanda ba na alwashi ba tun da cewa man mata wa alaihi suyamun kaga suyamun na kira ce ta zo bayan menene ashart idan na kira ta zo bayan ashart ta um sai da zama man ashart duk wanda ya mutu ana bin shi bashin azumi me jawabu sharɗin samu an walihu sai waliyinsa ya mishi azumi kaga a wannan malamai sun yi maganganu shin wannan bashin azumi da za a rama ga wanda ya rasu akwai bashin azumi a kan shi na farko dai wanda azumi ake nufi eh kun gano wannan da ke ko imam abu dawud da imam ahmad bin hanbal da maganar al'imamu shafi'i fil ƙadim ba fil jadid ba kun gane duk yana nuna azumin alwashi ɗaya kenan maganganun malamai kuma wasu daga cikin malamai suna ganin wannan ba azumin alwashi ba ne ya shafa kowanne azumi yanzu waɗanda suka ware shi zuwa ga azumin alwashi ana bukatar su bayar da dalili kenan kun bai ci maganar da kyau da wannan hadisin da hadisin da ke gabanmu wanda ke gaskiya ɗauka shi a kan kowane azumi ne kusan shi ne ansa. wallahu alam saboda me saboda hadisin da ke gabanmu kaɗan abu na biyu ko abu na gaba wane ne waliyinsa man mata wa alaihi samu an waliyu mhm. magada eh ya masu jibanta al'amarinsa nan duk waliyansa ne mhm. idan miji ya rasu mata za ta yi azumi idan miji ya rasu mata za ta yi azumi ya ce za ta iya a ba shi na faɗa ba aha ce me a ba na ba su ba kai kace me ce me to akis idan mata ta rasu miji zai mata azumi ah kwaye da larabci ne na kuma mako gana hausar eh to yanzu kana so ka ce alwilaya tana da alaka da gado kenan sai ya zama wanda ba zai ci gado ba shi ba zai azumi ba wato kun ga umum na alfazun nabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce man mata wa alaihi siyamun sama anhu walihu wanda yake walihu zai iya jibinta mutane masu tarin yawa kun gano wannan da ke ko walihu zai iya ɗaukan mutane masu tarin yawa shin alƙaraba dangi na kusa shin abin nan dangi na ɓangaren uwa dangi na bangaren uba shin waye duk zai iya amsa sunan alwali sallallahu alaihi wa alihi wasallama na so da haka gaskiya maganganu ne masu abin nan wanda yake zaka su ma malamai sun ta maganganu akan wannan akan mai ake yi da wali din saboda da haka ba za ka iya ƙayyade shi akan wani amma wani yake rinjayewa da cewar gaskiya yana da fahimtar gado sosai da sosai kun gani me fahimtar gado cewar wanda yake da gado to lalle shi ake nufi da alwali to haka idan aka ce wanda yake nufi da gado ne to haka miji zai wa mata mata za ta yi wa miji kun gano wannan da ke ko duk ta'arifin wali duk maganar wali ne wani yakan ce wali shine wanda zai zai zama mata wali wurin abin nan ko wurin auren wato kaga idan haka ne kaga miji ai ba zai wa mata ba kenan ko dan ya riga ya wuce eh amma ai kaga ta ne domin idan aka cika form aka ce ko mijinta abin nan ko ta ko ko uba ko waliyi miji ba yana ba yana sa hannu bane kun gane ko miji ba yana tsaya wurin kan haƙƙin mata shi bane ta ko ta ina ta ina aka ce ga na wance aka ce ga mijinta sai yaya kaga lafazin lafazi ne gamamme sosai da su musamman kuma gashi kuma yayi idafa zuwa ga mai ma'arifa mufrad ne wa mithluhu al-mufrad idhi yudafu wali mufrad ne aka idafa zuwa ga ma'arifa kaga ya ummu kenan dalilin mu da yasa muka ce wancan azumi da ake magana bai takaitu kan azumin bakance kadai ba ana abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu qala جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها فقالت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها لو كان على أمك دين أكنت قاضيه عنها قال نعم قال فدين الله أحق أن يقضى وفي رواية جاءت مرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها فقال أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه أكان ذلك يؤدي عنها فقالت نعم قال فصومي عن أمك ana abdullahi bin abbas radiyallahu anhu hadisi daga abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya yarda da shi قال يتي جاء رجل إلى ila الله صلى الله عليه وآله wani ma'aikin Allah abin nan wani mutum ya zo wurin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi faqal sai wannan mai tambaya wannan mutumi wannan bako ya ya rasulallah ya ma'aikin Allah ba sa cewa ya muhammad ya rasulallah su da suka san shi rasulullahi ne amma wanda bai san shi rasulullahi ba ne sai ɗauko bujujala yana ya muhammadu da ganin wannan kasan bai san manzan Allah ba in ba kuma ta fa mala'ikar jibril ce ya muhammad fa akhbirni anil islam sai da suka rike dan su ba sa faɗan haka kun gane ko ba sa faɗa haka shi za suka ce fa ajibna lahu ba sa cewa muhammad ya ya rasulallah ya nabi allah ya abal qasim la taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ibadukum ba'da kar ku sanya da kuke kiran junanku haka za ku kira manzo Allah ya ibrahim ya muhammad sani ya ra'uf ba haka ba ya rasulallah haka Allah ya ce ya ayyuhar rasul لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك أكوتكما أكوتا سيدي يا أيها النبي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلف عليهم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء يا أيها النبي قل لأزواجك يا أيها النبي لما تحرم ma lak Allah yake cewa ya kaza ya ayyuhal mudassir ya ayyuhal muzammil bai ce ya Muhammad ba babu shi a ƙur'ani ya Muhammad sai dai Muhammadun Rasulullah na ma'ahu ashiddau alal kufar wa amanu bima nuzila ala Muhammad ana ba da labari kun gano ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum sai guda ɗaya wace ce wa ma muhammadun illa rasulun kaga duk wannan ba da labari ake yi kun gano wannan da kyau ko ba da labari Allah ta'ala ba ya kira shi ne ya ce ya muhammadu ba ma wace ka kawo ɗin magana annabi isa alaihi salatu wasallam bu sharan bi rasulin ya ati min badi ismuhu ahmad duk ba da labari ne ba wai ya ahmad ba amma mutum saboda tsabagen rashin kunya bai san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba bai san darajar shi ba baban shi ba ce yake da shi baba baya iya kiran sunan baban shi gatsau ku gane wannan da ke ko amma ya zo yake kiran manzan Allah sallallahu gatsau haka mana yanzu ya dawo da darajar manzan sallam ƙasa da darajar mahaifansa baya kiran mahaifin shi yaya baki yana kiran shi haka yana takaita murya ne ya ce baba ya ce kaza ya ce kaza amma kawai ya ɗauko bujujala yana kiɗa yana cewa ya muhammadu ka kula da shi Allah ta'ala ya sauwaƙe Allah ta'ala ya sauwaƙe in rayuwar irin waɗannan ba ta zama makaranta yadda za mu koya ba to a wurin wa za ku koya cewa ya rasulallah ya ma'aikin Allah su ne fa da Allah ta'ala ya ce fa in amanu bi misli ma amantum bihi fa amanu bi misli ma aman idan su yahudawa sun yi imani da irin abin da ku kuka imani da shi wanda yake kuma wannan sabai su ne a dan farko tunda su ne al-mukhatabun haka nan da ce kuntum khayra ummatin kun kasance da su ake magana da sabai sannan walladin na tabahun bi isanin kun ga amman ga ladubba da su yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ummi matat kaga bai faɗi sunan mahaifiyar shi ba mahaifiya ya ce mahaifiyata ta rasu wa aliha somu shahar akwai bashin azumin wata guda a kanta a aka duhi anha yanzu zan rama mata shi kada ta mai bari fa ya ce wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya alama hukumar laifi bai taba halatta kan shi ba ha'u damir ya'udu ila man al-mukallaf da yace awwalu ma yajibu alal mukallafi siyo imanihi shine awwalu ma yajib domin idan zuciya ta gyaru aka samu ingantaccen imani to komai ya gyaru domin duk mutumin da zuciya shi babu imani to ka kusan wannan dan annabi ibrahim yana cewa la tukhzuni yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim qalbin salimin tsabtatacciyar zuciya sannan ya ce fuma ma'arifatu sai ya ce biyo baya ce wai jibu alaihi sai ya ce wala yahillu lahu an yaf'al fi'lan bai halatta ga almukallaf ba ya aikata kowanne aiki hatta ya alama hukumar Allah sai ya san me hukuncin Allah sauraka al'asul fil ibada a tawakkuf asali duk wata ibada da zake zaka tsaya ne ba a ɗora maka ba sai an baka dalili shine bara'atul asliya kun gano nan da ke ko za mu zo mun karanta hadisin a baya suka ce ya rasulallah mun sanya da za mu maka a tahiya mun sanya da an ce mu maka salati kai ya za mu maka salati sai rasul ya lakana musu yadda za su yi an fi su jin larabci ne an kai su jin larabci ne an yi daidai da su a jin larabci ne to amma suka tsaya ba su yi tarkibin larabcinsu ba suka ce a koya masa salati kun gano waɗannan ko to wannan fa shine saboda ka wannan bawan Allah bai fara rama wa mahaifiyar shi azumin ba dan sai yana da lasisi na ya halatta iko bai halatta ba shine kuma ka'idar da mai akhbar ya faɗa wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan fi'lan nakira ce fi siyakin nafiyu ta'um bai halatta ga almukallaf ya aikata kowanne aiki hatta ya alam hukumar lafihi sai ka san an saka ko ba a saka ba sauraka duk abin da za a yi an saka ko ba a saka ba shi yasa bawan Allah na yi tambaya yace af aqdi anha zan rama mata mahaifiyar shi fa azumin wata guda shi ba tsawon azumin yake nema ba yanzu in yayi Allah ya karba dan kada ya zama amilatun nasiba tasla naran hamiya tusqa min ainin aniya amilatun nasiba ta yi aiki ta gaji idan aka yi aiki aka gaji sai me hutu ko ba haka ba sai Allah ce tasla naran hamiya za ta ƙonu a wuta mai tsananin zafi saboda ta yi aikin da ba a sa ta ba mutum in yi aikin da ba a sa shi ba wa ya sa shi uwa bawan Allah ne ce ya rasulallah zai rama mata shi baya ganin tsawon azumin wata Ba baya ganin komai yanzu yana neman halacci yana neman fatawa a wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam faƙal sai makin Allah ya ce da shi lauka na ala ummika dayn yanzu inda akwai bashin bashi akan mahaifiyarka akunta qadiyahu anha shin ka kasance wanda zaka zaka biya mata wannan bashin qala na sai ce eh mana mana binta bashi ga aini zan biya ƙal sai manzo Allah ya ce dainullahi ahaqqu an yi yuqda bashin Allah shine wanda ya fi cancantar a biya Hmm? mara haruna ya ce nan wallahi mala wato ba magana mafi daɗi irin magana Allah da magana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine magana da an yi wa mutum zai gane eh haka ne ko ba haka bane in dai in dai mutum yana da kyakkyawar kwakwalwa da an faɗa mai ayoyin Qur'ani zai gane su da an faɗa mai maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai gane su amma mun kiri da mu zo a cewa ba za ka iya gane magana Allah ba ba za ka iya gane maganar manzan Allah ba sai kuma maganar wasu ne za ka gane wannan ya ga sakatu anhu takalif wannan kuma ba za a ce da shi mukallaf ba tunda majnun ghairu mukallaf malam mutumin da ba zai gane magana Allah ba kafare fa Allah ta'ala ce a yi da su afala yatadabbaruna alquran am ala qulubin aqfaluha an umarce su da su yi tadabburi su yi tunani su yi tadabburin alqur'ani kuma yace wannan da kyau amma a karanta mutum ƙur'ani a karanta mutum maganganun manzon sallallahu alaihi ba zai gane ba ga maganganu wa'dhi hamala law kana ala ummika dayn inda akwai bashi akan mahaifiyarka akun taqadiyahu anha shin ka zama wanda ka biya wannan bashin qala na'am sai yace eh mana an ana banta bashi zan biya bashi qal sai ma Allah ya ce fa dainullahi ahqqu an yuqda bashin Allah shine mafi cancanta wanda za a biya yanzu na kuma akwai wani jawabi da za a yi a cewa baka gane ba malamai kun gano wannan to haka a nan wannan bawan allah bai nasanta wani azumi ba ne eh ko ya ce azumin alwashi saboda ka tunda bai nasanta kowane azumi ba ne azumi ne na wata guda azumin wata guda kuma zai iya gazgatuwa a kan ramalana eh kuma ko kusan maka ce shine ajin farko to tunda anan ba a takhsisi ba amman azumi ne shi yasa suka ce to ya shafi na annazuru na alwashi da ma wanda ba alwashi ba alaikum salam eh a wannan kalmar fadainullahi haku an yi kuta idan mutum ya yi alwashi in dai ya sami abu kaza ya yi alwashin zai bai ma Allah ta'ala naira dubu goma sadaka zai ke sadaka masallaci kaza naira dubu goma kun gano wannan eh sai Allah ta'ala ya bashi wannan abin yanzu mai rage a kan shi eh dubu goma shi kenan sai ya rasu ana bin shi bashin naira dubu goma wani yana bin shi bashin naira dubu goma zaidu yana bin shi bashin naira dubu goma yanzu wani za a cika yanzu wani za a biya eh eh na mutum za a biya na Allah shi shi ya lafa kun yi shiru to ashe dai malamai da ake cewa sun yi sabani ba abu ne da zaka zo kai ta ihu a kai ba dalilin da kake da shi shi ma wancan da kuka yi sabanin fahimta shi ma wannan ne dalilin nashi kun gane maganar wasu ka ce na Allah za a fara biya saboda me saboda Allah a haƙƙo an yi ƙuba wasu ka ce a na wancan za a biya saboda me saboda inna Allah ghafurur rahim <laughs> eh ko ba ba a ai tsakanin bawa da mahalicinsa ba a shiga tsakanin bawa da Allah ba ba a shiga mun karanta magana da ku a cikin usulul iman wani ya zo ya ce Allah ba zai gafarta ma wani ba ko kuma manta a waccan daurar Allah ta'ala ya ce wa ya sa shi wai zai rantsuwa a kaina saboda me na gafarta mishi kai kuma imana eh wa isa shi kankan ba ai ba a sa shi ba tsakanin bawa da Allah ba a shiga tsakani abin da yake naka shine ka roƙa mishi gafara muddin yana da imani in dai ba mushriki bane domin ma kana lin nabiyyi na amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim in dai mutum tintiri mushriki ne kan wannan aljihun bayani ba a roƙa mai gafara an ka roƙa mai gafara ma sai ka amsa tambayoyi kun gane wannan da ke ko amma in dai mutum akwai asulul iman da shi tare da shi roƙa mishi gafara ko kai gumin da bakinka amma karka tsaya kana raba wani dan wuta ne wani dan aljanna ne ba isa ka kun bayyace wannan da kyau ko suka ce aina Allah ta'ala shi Allah ta'ala gafurur rahim ne saboda ka zaidu ne zai zai nema a ce a biya shi abin nan nashi alaikum salam rahmatullah a wannan bangare da ce idan cewa fara na idan ake tarayya kenan eh. tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin bawa ka dubi ka'idar ka fahimci wannan da ke ko na'am nace kamar yadda wasu bangare suka ce Allah ne yawan gafara eh idan ana so a tsara dalili aka amfani da fadin manzo Allah cewa duk wanda yake da niyyar biyan bashi eh amma sai bai samu biya ba shi ya biya masa ana yin tsara a tsara kan wancan cewa a to ai manzo Allah ne zai biya wannan eh. a zo wurin shi a karba hannu da hannu ka gane wannan da ke ko to yanzu kuma ina manzo Allah zai zo bada hannu da hannu shine duk wanda ya rasu ana bin shi ba inda yana da niyya aka makal ya zo za a biya gadon kuma na dangin shi ne sai su karbe sai su ci gadon su shi zai biya shugaba kenan malam eh eh eh, eh? a'a sai mun duba suratul anfal Allah ta'ala wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu walin rasuli walidhil qurba wal yatama wal masakin Allah yana da ɗaya bisa biyar za an har samu ganima in an samu ganima za a raba kashi biyar sai a ɗauki ɗaya shine al-khumus shi wannan ɗayan da aka ɗauka za a raba shi ga Allah za a cire haƙƙin Allah a ciki a cire haƙƙin manzan Allah fa'anan la yakhumusahu wa rasuli wa lidhil qurba wa wani wal masakini wa ibn sabil nau kenan shida za a cire haƙƙi shida a cikin sa kun gane sai suka ce to bayan rasuwan manzan sallam haƙƙin shi fa shine iya na dauko kun ga mu ce haƙƙin Allah ina za ka shi ba wannan ku tare mu a tafsir din suratul anfal in Allah ta'ala ya kai mu da yawancin kwana fali na haƙin manzo Allah sallam bayan rasuwar shi shin haƙin zai koma ga imam ne shugaban al'ummar musulmi ko da bai je yaƙi ba za a cire mishi khumusi kun lura da maganar eh to haka idan ya tabbata haka misali to haka shi zai biya ba shi kenan kun gane maganar idan ya zama bayan tafiyan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi da yake zai ce humusi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to shi kaga zai biya yawa yawa kaga sai hannu biyu kenan ba hannu ɗaya ba wallahi ala wannan dai kawai maganganun mu ne Allah ta'ala ya sa mun yi daidai kuma mu daidai ba Allah ya fi mana wa fi riwayatin a wata riwaya ja'at mar'atu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta zo wurin manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kun ji ko mace fa ya rasulallah ta ce ya ma'aikin Allah mace ta ce ya ma'aikin Allah inna ummi matat ta ce lalle mahaifiyata ta rasu wa alaiha saumu nazrin akwai azumin alwashi a kanta afa asumu anha yanzu zan yi mata azumin wani azumi kenan azumin alwashi din azumin bakance din zan mata shi kun ga duk wannan maganganun ba sai mun maimaita su ba kamar yadda muka faɗaɗa su izini take nema don ta san ba abin da za yi na ibada sai da izini izini kuwa zai fito ne ga Allah da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina manu la tuqaddimu bene dai lahi wa rasuli in dai ka kawo abin da Allah bai ce ka ba to ka wuce gaban Allah ka wuce gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan su suke yarda masa ce yi su suke yarda masa ce a bari kai kuma ka zo ka ce a yi ba su ce a yi ba kun ga kaga wannan ka wuce gaba la tuqaddimu bene dai lahi wa rasuli Allah ya sauke baiwa Allah na ta ce ya rasulullah mahaifiyata ta rasu akwai bi azumin alwashi a kanta yanzu ya halatta in mata faqal sai ma'aikin Allah ya ce ara'aiti law kana ala ummiki dainu shin yanzu ki ga cewar inda akwai bashi akan yake ba faqadaitihi kika biya wannan bashin haka na ku yake ko faqadaitihi akwai ya'un din faqadaitihi kika biya wannan bashin a kana zalika yu'addi anha yanzu wannan biyan bashin da kike mata zai kai gare ta ya zama na an biya mata bashi kenan fa qalat na'am sai mata ta tace eh mana wannan ba ta da haufi a kai qal sai maki Allah ya ce fa mi an ummiki ki je ki azumi dangane da mahaifiyarki ki je ki ma mahaifiyarki azumi eh saboda kaga waɗannan al'amura da muka ambata suna zame mana cewa idan mutum ya mutu ana bin shi bashin azumi sawa'un na alwashi ko na farilla za a biya mishi wannan azumi. to wannan azumi za a biya shine azumin da ya sha kun gane maganar idan ya rasu goma sha biyar ga watan ramadana to azumin da ya sha na baya su za a raba su za a rama ban da sauran cikon watan da ba zo a kan shi ba an gane maganar ai ina gane sai mu da sa'ayin ko eh ma mun kai babi ba nan an sahal bin sa'ad bari mu karsa an sahal bin sa'id a saidi radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala la yazalu an-nasu bi khairin ma ajjalu al-fitr hadisi daga sa'al dan sa'ad as-sa'idi Allah ta'ala ya kara mushi yadda yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam kaga hatta labari yake bayarwa ba kira manzo Allah ba labari yake bayarwa bai ce anna muhammadan ba sai anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace la yazalu nasu bi khairi mutane ba sa gushewa akan alkhairi mutane suna nan daren dam akan alheri ma ajjalul fitr muddin sun gaggauta buɗe baki eh sun gaggauta buɗe baki lalle alheri yana tare da su kamar ya gaggauta buɗe baki ka yi shi don karfe biyar lokaci yana yi kai buɗe bakinka so baya cikin gwarzanta ka ce ai kai har karfe goma dare kana kaiwa <laughs> ai ai ke har sha ɗaya wani lokacin sai an goma tarawih ma kace buɗe bakinka ka fahimci wannan da ke ko wannan baya cikin gwarzanta da ji za a ce wancan sabon da rake ne yana buƙatar a fahimtar da shi addini so abin da ake buƙata shine da zaran duhun dare ya shiga rana ta faɗi lokacin buɗe baki yayi mutum in buɗe baki kun gano wanda ke ko Allahumma su kuma ladanai sai su daure lokacin kiran sallah yana yi sai su kira sallah ba su haɗa kiran sallah da ikama ba an san kiran sallah da ikama da an kira sallah leda fiye wata ɗaya kafin ka shanye ta kuma an tare ikama an gane wannan da kyau ya kamata a dan samu dan tazara ko ya take wannan zai yi ne idan aka kira sallar magariba dan a lokacin ta na farko amma man ko ga kun shiga da ita da minti goma minti 15 biyar la ta'ala da ya sauke an umar bin khattab radiyallahu anhu qal nam nam وآخر السحور eh ba a fassara ba ko kuma dai an anaku akwai shi a yanzu zai mamakin ma ta hakikin abin nan za a yi akwai shi ko babu kowa na shi akwai to kula kanamun wa akharu sahur kuma suka jinkirtar da sahur suka jinkirtar da shi kun gane jinkirtarwa ba mutum yi shi a farkon dare ba ya kai shi kamar yadda muke a wancan karatun tsakani da sallah asubahi ba wani dogon tazara saboda ka baya abin nan inda ya ce wai shi ai tun karfe da yake sahur ai shi tun karfe da yake sahur ai inda ai abincin nan da kaga ya ci yanzu to shi kenan shi yanzu in ya kwanta sai asuba a gani ka koda da dai goro ne a ya kamata dai kokarin dabbaka sunna din sai ya samu a leda ya zuba ya daure saboda zafi ko da ko ya ce haka soyayya ka gani Allah ya sauke an Umar bin Khattab radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza aqbala al min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna faqad aftara as-sa'im hmm? ma ku yace ya wa gharabat ash-shams yawwa hadisi daga umar dan khattab Allah ta'ala ya kara mushi yadda qal umar dan khattab yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace idza aqbala al lailu min hahuna idan dare ya fuskanto ta nan wa adabara naharu min hahuna yini kuma ya juya baya ta nan ma'ana dare ya shigo yini ya wuce kenan ko nan kaga abin da yughshi laylan nahara ya tulbu hasisan washamsu wal qamaru wan nujumu sakharatin bi amri idan dare ya iso yini ya tafi faqad aftara sa'imu to hakika mai azumi ya ya aji ba wai ya ajiye azumi ba ya ajiye azuminsa fili ne madi litahqiq kenan ya kammala azuminsa kuma ci wannan da kyau ko eh na ji wani ɗan tatsine na cewa ko menene ba a kiran ba a abin nan Allah ta'ala ce fuma ati musu yama ilal layl tun da tunda ati musu yama ilal layl ne ko su yana nufin sai ya kai karfe goma dare ko menene shi bai san menene al-layl ba bai san menene an-nahar ba bai san menene al-ashi ba bai san menene ad-duha ba mun gane wannan da kyau Allah ta'ala ya sauke an abdullahi bin umar radiyallahu anhu ma qal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam an alwisal qalu innaka tuwasil qal inni lastu ka hay'atikum inni ut'ama wa usqa rawahu abu hurairah wa aishatu wa anas bin malik ولمسلم أنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه فأيكم أراد أن يواصلوا فليواصل إلى السحر أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديثي رجع عبد الله بن عمر الله تعالى قال مسيدا قال يشي نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ذا الله تيرا دا أمين الله استبت أجريش يا هنا كاجا لا باري إيش بيا من ذا بيفكر هذه السنة شبه malam sun karbi tarbiyya ingantaccen tarbiyya daga wurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mazalat tsira da aminta Allah su tabbata ya su tabbata a gare shi ya hana al-aslu fi nahyi at-tahrim kenan ko me ya hana anul yusal ya hana dore dore eh to amma menene dore shi malam bahaushe in ya ce dore yana nufin azumin da aka yi shi ba tare da an yi sahur ba eh shi yake nufi da dore doron da ake nufi a nan shine ai azumi na biyu ba tare da an raba tsakaninsu da abinci ba ma'ana da yake azumin yau sai ya zarce kawai sai gobe kaji rijalu eh ba ma baya sahur ba buɗe bakin ma ba a yi baya ba zai ba buɗe bakin ba sahur ɗin tun da aka ce ba buɗe baki kaga ba sahur kenan ƙalu sai suka ce in naka tuwasil ya ma'aikin Allah ai kana yi eh wallahi malam zama inda ake karanta maganganun manzo Allah sallallahu ba karamin dadi zaka ji ya rasulullah ai kana yi wayewa ta musulunci kenan fa duk abin da ya maka duhu ka tambaya ni ya kashifa ma bika min al-ashkali haka <laughs> wannan zai yayi maka duk wani iskal da kaje da shi <laughs> ya rasulullah ai kana yi da ladabi to kaga mutum yanzu ne mutum ya ce wai za a kure shi to me yasa yake yi sai ya rasulullah kana to wai amma a ce wai ta ga mutum yana kawai shehi yana yi karke tambaya kawai kawai ke tambaya kaga yayi abu wai karke tambaya to nan ba shi wancan din ba a tarbiyyanta da shi akan maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba an ta tarbiyyanta da shi ta muridanci ne falalan muridai ake ta nuna mashi falalan muridi ake ta nuna mashi wai mutum ya zama kamar gawa gaba mai wanke ta ba ta motsi kwata-kwata duk inda aka juya ta haka take haka za ka zauna a gaban shi duk yadda ya juya ka kawai shikenan ba haka ake yi ba a nuna wa mutane rayuwa ta manza Allah sallallahu alaihi wasallam shine afdalu ala al itlaq shine wanda Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu idan kun bi shi kun shiryu mafhum din shi ba fa in ba ku bi shi ba ba ku shiryu ba duk wani wanda ka bi in ba manzan Allah ba wallahi tallahi ba ka shiryu ba duk wani wanda ka bi in dai ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka bi ba Allah ka kama doguwar hanya qal sai ma ake Allah ya ce inni lastu ka hayatikum ani ban zama kamar ku ba ni ba kamar ku nake ba inni ut'ama ni ana ciyar da ni wa usqa ana shayar da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kenan wanda Allah da kanshi yake mihi salati inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi kaji salati gare shi ba karama abu bane sai da aka yi maka shimfidar ka sani in ma kai ba ka yi ba to Allah ma da kanshi yana yi sannan sai ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima da sahabbai suka ji wannan sai suka ce ya rasulullah ya zami maka salatin sai suka ji manzo Allah sallallahu ya koyar da su rawahu abu hurairata wa Aishatu wa anas bin malik wa li muslimin an abi sa'id khudri akwai ruwayar imam muslim daga abu sa'id al-khudri Allah ta'ala ya kara mushi yadda yace ce sallallahu alaihi yake cewa fa ayyukum arada an yuwasil to duk wanda daga cikin ku yake so yi dore faliwasul ila sahar to yayi doran zuwa lokacin sahur inda ka nace sai ka sai ka yi din za dai ka nuna gwarzantaka taka to ka yi zuwa sahur sai ka yi sahur kuma shikenan gobe sai ka tayi da azumi eh <laughs> alama wani ba ka sai komai ba a ah, a ah, ba ai ba zo kan tambaya ba malama markaci eh kamar yaya eh a a ai shi yanzu kaga wannan na farko dai shi ya nace ne zai yi a kai ina batun lada kuma in dai zai yi an ba shi ka'idar ya yi zuwa zuwa sahur in ya yi wannan bai yi laifi ba kun gane wannan da ke ko an halatta mishi iya zuwa can to amma idan ya huce wani yana da laifi tunda yana karkashin annahayu kun gane maganar to amma kuma wanda ya buɗe bakin shi daren fa kaga wannan shine mai cikakken lada da ya na Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta